الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانر ثلاثة watan ramadan yana da kwana 22,442 hijiriya kuma yau hudu ga watan biyar shekara ta 2021 miladiya Allah cikin ikonsa ya dawo da mu wannan karatu namu na tafsiri wanda muke gabatar da shi kullum a wannan masallaci na SPDA a area 11 Garki a Abuja birnin tarayyar Najeriya wanda muka fara daga aya ta 96 a cikin suratul Tauba Allah ya kawo mu zuwa aya ta 112 a cikin surar mai albarka wanda wannan shine zaman mu na 21 amma Allah cikin ikonsa karatu goma sha tara sakamakon ruwan sama da ya hana mu yin karatu jiya da kuma muƙaddima da muka yi ta ranar farko don haka ya rage mana saura gaba ƙarshe a cikin aya ta ɗari da goma sha biyu ita malam zai maimaita mana atta'ibuna a'udhu billahi a wannan sifa ta tara shine ne hafizuna li hududillah da kuma masu kiyaye dokokin Allah al hifzu shine tawakhi baqa'u shay'i ko baqa'i shay'i fi makanihi allazi yuradu an yakun a tabbatar da abu ya tsaya a wurin a irin yadda ake so ya tsaya shi ne hifzu wa ana cewa kuma al ismu fa'il din shi ne hafizu jam'in kuma alhafizuna jam'u muzakkarin salim to abin da ake nufi da alhafizuna sune waɗanda suke iya bakin ƙoƙarinsu wajen barin abin da Allah ya ce a bashi a yadda Allah yake so a bashi sune mutanen da suka yarda da la ilaha illallah muhammadun rasulullah kamar yadda ibn al-qayyim a cikin tariqul hijratain wa miftahu babu sa'adatain ya fassara wannan a cewa iyaka uridu bi ma turidu hasaba ma turid Allah kai nake nufi da abin da kake so in nufe ka da shi irin yadda kake so in nufe ka da shi to yin haka shine yake tabbatar da al ala hududillah ko ko hibbu hududillah wal hudud jam'u hadd al-hadd kuma shine iyaka asali abin da yake raba tsakanin wuri da wuri kamar a ce hurmi tsakanin gari da gadi haddi kenan ana jam'insa a ce hudud to hududun su ne abubuwan da Allah ya gindaya ya ce kar a yi ko kar a kuskura a yi ko a yi ko lallai a yi wayannan su ne hududullah to ana so inda Allah yake so a ganka to ka yi ƙoƙari a ganka a wurin inda baya so a ganka to ka yi ƙoƙari ka ƙaurace wa gurin in kai haka to ka kiyaye dokar Allah kuma za ka shiga cikin waɗannan mutanen walhafizuna li hududillah masu kiyaye dokokin Allah ya zo a cikin hadisin annu'man ibn bashir ibn sa'ad al-ansari Allah ya ƙara yadda a gare shi mazala sama ke cewa alawa inna li kulli malikin himan ku saurara kowane sarki fa yana da iyakarsa da dokarsa alawa inna himallahi maharimuhu ku saurara dokar Allah ko dokokin Allah su ne abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya ce kar a yi ya haramta al'imam fakhruddin al-razi a cikin mafatihul ghaib a cikin tafsirul kabir kamar yadda a tasirin jiya muka fara gabatarwa ruwa ya hana mu karasawa ya kalli kiyaye dokokin allah da aka yabi masu yi ya kalli dokokin allah ta mahanga biyu na ɗaya mahangar ibadat na biyu kuma mahangar mu'amalat mahangar ibadat ɗin shine duk wani abu da Allah yake so ya yadda da shi na magana ko na aiki wanda ake yin sa a fili ko wanda ake yin ibada ko to akwai na tilas kamar sallah azumi zakka haji ta ɓangaren sallah ka yi ta irin yadda manzo Allah sallama ya ce ka tsaye da ita kuma tsaye da ita kuma shine ne yinta da sharaɗanta da sunnoninta da mustahabbanta kuma a kan lokacinta to idan ka yi haka ka kiyaye dokokin Allah ta wannan ɓangaren sannan azumi ka yi shi irin yadda manzo Allah sallallahu ya yake yi sai an ga wata ka yi kuma an ga watan ka ɗauka kakka ɗauka saboda mazala sallallahu alaihi wasallama ya ba da doka da ka'idar yadda za a yi sannan kuma ka yi suhur ka yi buɗe baki in ba da wata maslaha ta rashin lafiya ko wani dalili ba sannan ka kiyayi ƙarya ka kiyayi aiki da ƙarya ka kiyayi wauta saboda mallam ya da a ƙaular zu sannan ka kiyayi surutu da ɓaɓatu da ɗaga murya ta ba gaira ba dalili ka kuma kiyayi maganar da za ta motsa sha'awa kuma ka kiyayi yin batsa ko a shari'a ko fasikanci abinda duk za a iya kiransa fasikanci kamar gulma kamar tsugudidi ɗaukar magana a kai can a kai can ta rashin kirki wanda da larabci ake cewa annamima duka guje su saboda mazala sun ake cewa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfas wala yaskab wala yafsuk fa idan sabahu ahadun aw shatamu falyaqul inni sa'imun inni sa'im ka yi ƙoƙari ka tsaya wa daren ramadan ka nemi lailatul qadari man qama ramadana imanan wa ihtisaban man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to ka kiyaye dokar Allah kenan zakka ka yi ƙoƙari ka kiyaye ta irin yadda Allah yake so na ɗaya ta shiga zuciyarka ka damu da ita kada har lokacin ta ya zo ma baka yi shiri ba idan ka san watan da za ka yi zakka ya kusa kamawa to kafin ya kama kama yi shirinka kawai jira kake kama sai dai in larura ta ɗan adam ko ta mantuwa wacce ta fitar daga sakaci kai ka zaci sai wata mai kamawa ne ashe wannan watan ne wasu abubuwa sarki gyara kai ko tarin dukiyar ya sa har lokacin ya cin muku ba ku gama lissafi ba ko kuma wasu abubuwan an kasa gano su ana ta yunkurin sai kuɗi kaza sun fito har ya cin muku lokacin ya cin muku amma in ba haka ka sa ta a ranka ta yadda za ka yi shiri ka kafin ka zo don Allah ya zargi munafukai ya ce da sun so fita yaƙi da sun shirya walau aradul khuruja la a'addu lahu udda walau sannan kuma ka yi lissafin daidai so kanka abin da ake nufi da so kanka kada ka je a dukiyar ku a haɗa take kuna kasuwanci to sai zan to an aka batta a haɗa ta kai nisabi amma in kuka raba kowa ya ɗauta sa ba wanda ta kai nisabi sai kun fa dukiyar ta kusa shekara misali in raƙuma ne kana da uku yana da biyu to in dai suka shekara sai an fitar da zakka sai da kuka tabbatar sun yi wata goma sha ɗaya an kusa shiga na sha biyu sai kuka ce to kowa ya ɗauna sa to babu zakka a uku babu zakka a biyu kasa akwai masu yin wannan dabara sai sun ga zakka ta kusa shi kenan wani ga dukiyar nan tana nan ta kusa kaiwa zakka sai dab da lokacin zakkar sai kwashi wasu maƙudan kuɗi sai je sai gida ya sa niyyar zai tare a gidan ko kuma zai gyara shi ya shiga ba na sayarwa ba to kaga ya fidda wannan kuɗin daga zakka sai lokacin zaka ya wuce kuma sai ce bari ya siyar da gidan ya ma dai da da kuɗin ya ci gaba da juyawa ko ba komai fasantar tsin wannan ya cire to kaga wannan bai kiyaye dokar Allah ba sannan Allah ya baka ka zama kai ne amintaccensa wajen raba zakkar to kakkai san kai ka ce a bari in ɗauko ‘yan uwana in ba su ai ma suna bukata eh to idan ‘yan uwanka suna bukata tattar da cewa suna cikin wanda Allah yake so a bawa ba wai san ranka ka ba ka san ƴan uwanka fa suna da haƙƙi a cikin dukiyarka ba na zakka ba domin Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu suna da haƙƙi in suka tozarta kuma kana da hali ka bar su suka tozarta wala ka ji tsoron tsayawarka a gaban ubangiji kana da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yana da ya ta zo garin biyan kuɗin registration sai da sai ta siyar da mutuncinta saboda babanta ba shi da hali kai kuma kana da halin amma yau da gobe ta sa cewa ma sun san ba ta tasu kake yi ba ka gwamnati in kana neman aure ka je ka kashe wa inda za su yi maka hanya ninkin ba ninkin ɗan kuɗi ita kuma nan ka bata ta halaka ko ka bari ‘yan uwanka ko ‘ya'yan ‘yan uwanka har sai sun fita sun zub da kimarsu da mutuncinsu sun yi roƙo ƙila ma har sai sun je sun yi roƙon da Allah zai rubuta musu zunubi kai kuma ka ce da Allah ne wannan ba a zakka za ka ba su ba E, ba a cikin dukiyar da Allah ya baka ka ba su haƙƙi ne da su in ba ka baran alƙiyama sai Allah ya tambaye su. idan mutum a lokacin manzala sau mafa ka haƙi zuwa yanzu ma da mutum zai yi kisa bisa kuskure diya ta hau kansa ba fa kansa kaɗai ta hau ba har da duk wani wanda a shari'ance zai yi ya ci gadansa shi ma sai ya kawo kuma a bisa tilas ba wai wai wai wai kara za ka in ka ga dama ka bayar ba dole ne za a aƙila su haɗu a tattara kuɗin saboda shari'a musulunci ta zo da tsari to sai ka ce wai ga dukiya za ka fitar da zakatu amma bari ka raba wa yayyanka da ƙannanka ka gare ba wanda za ka ɗau zakka ka ba shi ka ba shi dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya kuma ya zo ya ce maka da Allah ɗansa makaranta ko wani abu ka fi sallame shi amma a cikin kuɗin Allah ka ɗauka na jama'a ka ba su to dan me yasa wannan dukiyar in kana da ita da yawa ban ce in in misali ya zanto abin da kake da shi bai taka kara ya karya ba kuma duk wanda zaka wa ma dai bai fi dan uwan naka matsi ba kuma dama ba a nauyinsa ba a wuyan ka yake ba sai ka ɗauka ka bashi wannan ba laifi amma ban da ɗanka baya yiwa ka ba ɗanka zakka in kai haka kaso kanka duka dalilan da za a kafa hujja da su dalili ne marjuhi ba magana ce ta zakar wajibi ba sadaka ce manzo Allah ya ce zaka iya ba wa ɗanka amma maganar zakka ba ka ba ɗanka ba to a sai zanto a kai kuma sai ka ɗauki dukiyar Allah sai ka je ka ba da ita inda kai kake so kuma Allah ya san zuciyarka akwai personal interest akwai wata manufa taka ta musamman da isa ka ba ko ka ɗau dukiyar Allah ka je ka ce za ka yi gwaninta da ita akwai wani ɗan siyasa ko wani ubangidanka ko wanda kake buƙatar wani abu a wurinsa sai ka tafi ka je ka ba ɗansa ko matarsa zakka mutum hamshakin mai kuɗi wai amma ka je ka samu matarsa ka sai hajiya ya bare za a aiko miki da zakka wanda mijinta ya dame ka ya shanye a harkar kuɗi can kuma ga bayan Allah can dukiyar sai fa ka ɗauka ka ba kaga ka tsara dokar Allah ba Allah ba zai aiko mala'ika ko ya turo sarƙa daga wata jihar na mutum kana duniya ta ɗauke ka ba amma ran da Allah ya tambaye ka san da ba za ka iya ba da amsa ba za ka ji ba daɗi <clears throat> to walhafizi na luhududillah su ne wanda da dukiyar ta zo in bai sani ba zai tambayi masana ne ahalar ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukum Allah fi baya halitta ga mutum ya aikata wani aiki sai ya san me hukuncin Allah akan abin abin zai baka mamaki alhamdulillah duk lalacewar zamani a yanzu ana samun bayan Allah waɗanda idan maganar zakka ta zo taka tsantsan ɗinsu ya kai inda ya kai wajen ƙoƙarin su fitar da haƙƙin Allah a gefe guda kuma za ka samu waɗansu inda ake munamuna sai wajen rabon saboda ai wata dukiya ce gani yake ba ta Allah ba ce taka ce don haka sai yadda ya ga dama da haka ba zai ma shigar da masana wajen neman shawarar rabon ba gani yake yi to shi ma ai dama ce Allah ya bashi wani allocation ne Allah ya masa shi ma ya kamata ya yi wani ma bayarwa zai don ta dawo masa dukiya gashi nan Allah ya faɗa alfukara wal masakin wal amil mun kawo su to amma in ka zo ka zauna kai nazari kai ijtihadi ka hangowa na ka hangowa na ka tunowa ne ka akwai wa'anda ma kiransu zaka kace na san kun fi ni kusanci da mabukata ga dukiyar nan ku sata inda ya kamata ko kuma wataƙila hukuma ka ɗauka ka danƙawa ka ce to in hukumar tana da wannan tsarin kuma tana iya rabarwa ko kuma ƙungiya ce ta addini mai rabarwa wani zai ce ni tsoro nake je in na ba su ba za su bayar ba kai dai ba ka bayar ba wannan kuma maganar ka shiga cikin niyya in dai ba wani abu ne ya bayyana a gare ka ƙarara ba wannan ba aikinka ba ne to alhatizu na ta bangaren zakka in kana so ka fito ta nan sai ka tsaya ka yi ta yadda ko yanzu Allah ya tutse ka kana da amsa sannan da abin da ya shafi jihadi fi sabilillahi in aka ce jihadi farko abin da yake faɗowa zuci shine jihadin makami lokacin da makiya Allah suka hana ku zama lafiya suka ce ba za ku yi addini ba suka ce ba za ku zauna lafiya ba suka kuma ce rayuwar ta kuma suna da ta cewa a kanta ba ku isa ku yi ta ba a nan lokacin Allah subhanahu ta'ala ya yarda ku kare ku. kuma Allah zai taimake ku kuma in dai kun kai adadi kan da wai ku kaɗan ne ba za a ci nasara a kan kuma Allah zai sa mala'iku taimake ku domin ku samu wanzuwa da rayuwar da a cikinta ake neman aljanna domin baka da jarin da ya wuce rayuwa in ka mutu fa gaba ɗaya ayyukanka sun tsaya a rayuwar ne kake fafutukan neman aljanna wani kuma ya zo ya ce wannan rayuwar ma ba za ka yi ta ba saboda to jihadi shine a tashi a tabbatar da cewa duk wani abu da zai salwantar da rayuwa to an dakatar da shi kuma rayuwa ba addini ba rayuwa ba ce don haka wanda izo ice ba za ka yi addininka ba ba za ka bauta wa Allahnka ba maƙiyinka ne wannan yaƙarka yake wajibi ne kai kuma ka tashi ka kare kanka sannan jihadi na tabbatar da ɗorarriyar hukuma ta musulunci wanda ya ƙunshi adalci hatta ga waɗanda musulunta ba suka yadda za a zauna lafiya da su a musu adalci wannan duka jihadi ne sannan jihadi ya kunshi yaƙi da dukkan wata ɓanna yaƙi da zalunci sawa'un da rubutu ko da magana jihadi ne yaƙi da jahilci jihadi ne yaƙi da talauci da gidajenci da rashin wayewa jihadi ne to idan ya zanto Allah ya baka basira da ilimi da dama ta yadda za ka iya yaƙar gidadanci da rashin wayewa to sai ka tashi kai amfani da salon da za ka gayyato mutane zuwa ga wayewa ta addini jihadi kake yi to ka ka kiyaye dokar Allah ke sanda akwai waɗansu azzalumai da suka hana mutane sakat kai ƙoƙarin yin abin da zai hana zaluncinsu to jihadi kake yi sanda ka san akwai jahilci ko rashin addini a wani ƙauye ko wani gari ko akwai bidiyoyi sun yi katutu ko laifuka sun yi katutu wannan aikin malamai ne da masu da'awa masu shiga lunguna da ƙauyuka ka tashi ka je kai jihadi ne akwai wanda shi ba shi da lokacin yin kuma ba shi da ƙarfin ilimin da hujjar amma yana da kuɗi to shi kuma idan aka zo aka gwada masa aka ce masa to a yanzu abin da yake damunmu shi ne matasa ba su san ciwon kansu ba ba su da bamir shi ne conscious kenan sun zama kamar dabbobi dabba ba ta da bamir da aka dabba namijin dabba bai damu da matarsa ba wani ma zai iya binta saboda bai damu ba ce ina ruwansa shi ma zai iya bin wata matar ba kiyaye dokoki da ƙa'idoji na insaniya ba sanin ciwon kai da sanin mutunci to ku kuma kuna da hanyar da za ku bi da hikimomi da dabaru da in aka horar da matasa akalla aka horar da matasa ɗari to in suka gunsu abin to za su bazu cikin ragowar matasa kuma su yaɗa wannan wayewar ta sanin ciwon kai to amma kuma ba zai yiwu ba sai an samu inda za a tara su sai an kama haya sai kuma an shirya wajen sai an biya sai an ɗauko masana da ƙwararru waɗanda za su wasu su duba ɓangaren ƙwaƙwalwa wasu su duba ɓangaren lafiya wasu su duba ɓangaren addini wasu su duba ɓangaren nishaɗantarwa domin abin ya yi daidai to sai an ɗauko su su ma kuma sai an ɗan sai sun bar ayyukansu sai sun hawo abin hawa sai an sallame su to duka wannan akwai logistics an rubuta sannan bugu da ƙari su kansu matasan sai an ja hankalinsu an kawo su an ɗan sai musu abinci watakila ko akwai masu ɗan shaye-shaye ma don a kwadaitar da su aka abin sai an dan karfafe su da dan wani a wani dan allowance haka da za a ba su dai ko da dan transport reinforcement ko wani abu da mai kawai da haka to sai aka tara kuɗi ga shi mu muna da damar da za mu shirya amma ga kuɗi kuma kuɗi ya kai wajen miliyan ɗaya to yanzu za su iya sauke su amma wannan kuɗin kuma shi zai janyo matsalar kai kuma kana da hali sai a zo a gwada maka gashi ka gani ka fahimta amma sai ka ce cuta ta za a yi bazan ba to baka kiyaye dokar Allah ya kamata in dai kana neman aljanna to in kana tsoron za a cuce ka zo da tsarin da abin zai tafi daidai ko ka zo a yi da kai in baka da lokaci ka turo wakili ya kula ko ka ce to shikenan naga plan din naga budget din amma ban ga plan din ba ina so a kawo planning din kuma sa'an nan ina so a rubuto min financial report cikakke da video da audio a rubuce kuma don tabbatar an yi a yi a kawo maka in an gama gaban an sake zuwa kuma sai ka sake taimakawa to kaga ka kiyaye dokar Allah ta wannan bangaren amma kirikiri ka ce sai dai a je a mutu to wannan kuskure ne akwai wani bawan Allah da yake ba mu labari cikin malaman mu masu da'awa cikin yayyan mu da suka riga mu zuwa Madina yana yawan shiga da'awar mazawa sai ka sai je samu wanda daga cikin yan uwansa yace a ina so a cikin albashinka na san kana da albashin kuku kana da albashin driver kuma na san duk baka da su dan uwansa ne na jini baka daukar kuku baka daukar driver kana yace ina so a cikin wannan albashin guda biyu ka sadaukar da guda ɗaya naira dubu goma sha biyar ne a lokacin ya ce duk wata muna so mu ɗauki malami shi kuma zai dinga zuwa duk sati zai sa ranakun da zai dinga shiga dajin da muka musuluntar da maguzawa ya dinga koya musu yadda za su bauta wa Allah wannan abin da kake bayarwa shi kuma a dinga tura masa ya zama shine albashinsa na wata sai ce dama ni ina ta so muku magana kun fata ku rawa maguzawa wannan fa kun matsa musu ku kyale su mana saboda an ce <laughs> shi kaga ta wannan bangaren ba zai iya wannan jihadin ba shi malamin ya soke nauyin da yake wuyansa inda za ka ga irin wahalar da irin wayannan mutanen suke sha wani lokacin akan su samu mashin ba wai su za su su ba su da mashin din akan samu mashin din da za su ba wa malamin da zai dinga shiga lungun wai gudun kan mutanen nan addinin su ya salwanta akan wannan za su je wajen wannan ya wulakanta su za su je wajen wannan ya ƙi sauraron su za su buga wannan ya ƙi ɗaga wayar su ka ga mutum da mutuncinsa da kimarsa shi a iya tsawon shekara bai taɓa zuwa ya nemi wake gwangwani ɗaya ko shinkafa gwangwani ɗaya ba wai don bashi da bukata ba amma ta wannan ɓangaren bai halatta ya roƙa ba yana da iffa ya sabuhumul jahilu aghniya amina ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa amma wannan addinin Allah ne ya yadda ya sai wulakancin a idan kowa akan addinin Allah ya wulakanta zai rubuto takardar ya zo ma a hana shi shiga wajen mutumin wani sai ma ya nemi iso me ke tafa da ku wallahi da an fara bayan da Allah ita zuwa ga ƙarshe me kake bukata to ga in karanta ga yamin me a cikin ta haka zai haƙura ya ce to dama ran ke dade ko alaji abu kaza ne a ciki to zan duba an ga yadda za sai a ta sata a KIV keep in view in ku aka yi sa yana da nan basa in ya dinga kira yana datsewa yana datsewa bari in aka samu malami mai nati mai san lalle sai an shigar da mutane addinin da duk bayan sati ya bugu wata na daga zai algafar ta malam na fa san da waya kafa ina sanar da na ce zan duba sannan duk ta kare a atsa kalilan wa da. san ana neman babur din da za a siya naira dubu ɗari lalla sai ba da naira dubu goma sha biyar ko dubu goma ko dubu ashirin haka dai za ce to a ajiye a sake tafiya a nemo to kaga muna da buƙatar a gaya mana me kiyaye dokokin Allah ba wanda zai baya son shiga aljanna to ba wanda ya taba shiga aljanna yana kwance akwai wanda jarabawarsa sai da kuɗi zai shiga a wanda jarabawarsa sai da sallah zai shiga a wanda jarabawarsa sai da kamewa da iffa zai shiga kowa akwai inda Allah ya kaddara masa to wal hafizuna li hududillah ta bangaren ibada kenan da sauran ayyuka na alkhairi ta bangaren mu'amala kuma ita kuma fakhruddin razi ya kasa su biyu mu'amala kala biyu ce akwai mu'amala da mutane game da abin da zai janyo musu alkhairi akwai kuma mu'amala da mutane game da abin da zai ije musu matsala misali abin da ya shafi alkhairi kamar misali a ce abin da ya shafi harkar cinikayya kaga ciniki in ma dai ka siya ka amfana da abin da ka siya shi ma ya amfana da abin da ka bashi ya ƙara arziki ko ya je ci abinci kai ma kuma ka je ko ka ci abin da ka siya ko ka je kai wani alkhairi kai wani amfanin da shi to ko kuma ya zanto ka siya ka sa ko wani abu makamancin haka ko kuma ya zanto mu'amala ce ta ƙaruwa ka auri mace ka raba ta da gorantaka kai ma ta raba ka da gorantaka in kuma kana da wata mata ƙarawa ka ta ƙara cika kamalarka ta insaniya ita kuma waccan da aka yi mata kishiya ta ƙara samun ladan haƙuri saboda jarrabawa ka ƙara dangantaka da iyayenta mu'ujiza ta alƙur'ani da za su ta sake bayyana kaga amfani ya karaɗe ko ina kenan a sanadiyar auren a yi walima akwai wanda a ranar ba don auren ba zai samu damar cin abinci rana ba amma sanadiyar auren na ku ya samu ci abinci akwai mai siyar da goro ko alewa da ya kasa la'alla ba don auren na ku da ba a siya ya amfana ba akwai kafinta yana nan mai yin kayan gado ko sauran sauransu akwai wanda da cikon kuɗin naka zai cika kuɗinsa su isa zakka wani kuma da cikon kuɗin naka zai cika ya je ya bukata asibiti kaga amfani ya faru kenan to ya zama wajibi saboda amfani ne in za a yi harkar cinikayya da auratayya a tabbatar da cewa an kiyaye dokar Allah ya zanto an yi ciniki na halal a guji dukkan ciniki na haram ka a ce da abin da Allah ya haramta a siyar kamar alade da duk wani abu da ya shafe shi kamar giya da duk wani abu da ya shafe ta wannan al'ayan kenan al-muharrama sannan kar a yi nau'in cinikin da ya haramta kar a shigar da gharar a ciki ne abin nan rufa-rufa ta yadda akwai rashin fito da abu fili kar a yi gabanu dukan hanci a yi amfani da rashin sanin mutum a takamar abu shi ne al-gabanu kenan kada a yi annajashu ne abin da ake kira wato kamar mu ce algushi dai da hausa kada a yi tadlis shi ne rufe aibi na abin da za ka siyar don ka samu ka shigar da shi in yaso shi wata ɗin ya cutu shi kenan kara yi cinikin biri a sama ko kifi a ruwa kada a yi cinikin awon igiya wadda mazala sau salama ya haramta karka sai abin da mutane suke amfani da shi a lokacin da ake buƙatarsa ka cutar da mutane kai kuma ka je ka ɓoye a bisa bayanan da muka yi a baya na cewa al'ihtikar ga abin da yake nufi kar a ci riba kar a tsawwala wa mutane a sa musu tsadar da ba za su iya ba kai kuma in ka je siya ka takure mai siyarwar mutum na yana sai da mahuci ko mafici abin da ake fifita da shi ka gan shi gaba ɗaya damar mafificin nan bai wuce naira dubu biyu ko uku ba ya ce maka duk ɗaya kaza saboda kai ka ganin shi bai san darajar kuɗi ba ka matsanta masa sai ya siyar maka a yadda ya siyo ko ɗan abin da ya ƙara kaɗan ne kaga ka kai shi ƙarshe kai kuma inda kai ne sai ka ƙure mutum sai ya zama idza talu ala an-nas yastawfuna wa idza kaluhum aw wa idza kalu aw wazanuhum yukhsiruna ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun kar a tauye mudu wannan shine kiyaye dokar Allah wal hafizuna li hududillah wa'anda suke yin haka suke kiyaye dokar dokar ubangiji subhanahu wata'ala sannan akan abin da ya shafi gani karka je ka kalli matan wa'ansu yi magana da su sai a abin da ya halatta abin da kai ma kake so naka haka kake so a yi musu karka bata ƴaƴan wasu saboda mu'amala ta karatu ta hada ku saboda kai lecturer ne a makaranta ka zo shikenan ɗalibai ka zo ka kawo musu wai saboda kai kana da bukata a gidanka kai da iyalinka sai ka zo ka ce to ga hand out dole sai an siya wanda bai siya ba sai ya faɗi saboda ka san watakila ko hukumar makarantar ba lalle ne ko ta sa doka tana kiyaye dokar ba ka cizguna wa ɗalibai ko saboda ƙiyayya tsakaninka da ɗalibai kawai ka matsanta musu a aji ka takure su ko ka dinga cinye musu lokaci ko ka dinga hana su lokaci ko ka dinga hana su da a shari'a ya kamata ka ba su ko ka dinga zagin su kana kyara su kana hantar su saboda ka san dole ne su yi maka da'a da biyayya ko a zo a lafta wa ɗalibai da almajirai kuɗi wai saboda biyan buƙatar masu koyarwar su kuma wani ma a sanadiyya haka zai fasa yin karatu kar ku shigo da sharaɗai da ƙa'idojin da kullum suna mai da ku baya wanda suka ci gaba yanzu suna tunanin ya za a fasa jarabawa a yi amfani da wani abu wanda yake alternative ko kuma kuna tunanin ya za a sake tsawwalawa akan abin da ya shafi jarabawa ha wayannan ya za da ku duba yadda iya yadda lokacin kakanninmu suke da wuya da yawanci wanda suka shiga jami'a za ga yawanci sun ci pass a turanci suka je suka remedial english suka tsare ana nan sai wani ya ce a fasa wannan dan a rage adadin masu shigar kuma ana ƙara hayayyafa ana ƙara wayewa ana ƙara karatun ka ga jami'a ɗaya saboda sharadi na shaidana da wani shaidani ya kirkira zaka tarar da mutum dubu tamanin sun nemi admission kuma slot ɗin mutum dubu bakwai ne ko takwas ragowar ba samu admission ba kuma jarabawar ta yi expire yanzu sun ƙara shekara ɗaya ta zaman banza in ma sata za su in ma me ba ruwan ku kuma hukunta sai dai su tafi su abin da za a yi wallahi an ku musulmai ne ba ku kiyaye dokar Allah ba masu alhafizun lihududillah ta wannan bangaren su ne wa'anda to mun ji an ji wannan sharaɗin da aka kawo daidai ne ci gaba ne to barin wa'annan kuwa matsala ne ya zami da su in mun kiyaye wannan ci gaban ba zai yi akan maslahar mutum dubu takwas a tozarta maslahar mutum dubu saba'in ba wannan ba daidai ba ne ba kiyaye doka Allah ba sai kayi jam za ka shiga makaranta to kayi jam ɗin kaci ka nemi admission ɗin kana da requirement na secondary kana da komai amma slot ɗin ya yi kaɗan to me gwamnati ta tanada me mahukunta suka ba wa gwamnati shawara akan cewa waɗannan da ake bari a rage inda za su shiga daba a rage inda za su shiga roƙo da maula a rage inda za su shiga zaman banza a yi ƙoƙari a samar da wani abu da zai shagalar da su wanda yake da wannan tunanin su ne alhafizuna li hududillah ba musulmai ba ka je ƙasashen su ka ga wallahi al'azim suna kula da waɗannan abubuwa in ma kana tunanin kar yaro ya sangarce ne in bai samu karatu ba ko baya karatu kuma za ta samar albashi amma kuma dan kar ya zama yayi daidai da wanda ya karatu za ta hana masa wasu damammaki don ta kwadaitar da shi akan ya gane karatun shi ne ba alkhairi idan mahukunta ne masu harkar custom masu harkar immigration kada maslaharka da ta iyalinka da ta aikinka ta sa ka dinga fito da ka'idojin da za su nesanta mahukunta daga bin gaskiya har ka sa yan kasuwa har ta sa ɗan kasuwa ya dinga tunanin gwanda ya bi barauniyar hanya ya cutar da ƙasa ya hana ta rabanu akan ya bi hanyar gaskiya duk ran da ya bi ta hanyar gaskiya ya shiga uku ya lalace ka sa ma ya fara shakkar anya ku gaskiya tana ce a ƙasar nan to in kai haka in kai musulmi ne kana da damar da zaka canja baka canja baka kiyaye dokar Allah ba ta fuskar mu'amala wajibi ne sai ka kiyaye dokar Allah ta wannan fuskar kar ka zama sanadin da za ka sa wa shugabanni bore ka hana talakawa bin shugabanni yin haka kuskure ne saɓawa Allah ne rashin bin dokar Allah ne wajibi ne shugabanni su gyaru wajibi ne talakawa su gyaru fakhruddin razi Allah ji kansa rama yayi bayani mai tsayi akan abin da ya shafi alhafizuna li hududillah to wayannan mutanen su ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa bashiris sabi wa bashiril mu'minina kayi albishir ga mu'minai albishir ga muminai wa'anda suka yadda da wa'annan sifofin kuma suke yin aiki tukuru domin tabbatar da cewa sun samu wa'annan sifofin to sifofin nan at-taubatu shine na farko ko masu yinta sune at-ta'ibuna sai al-ibada masu yinta sune al-abiduna sai kuma alhamd gode wa Allah wa sana'u alai sune alhamiduna sai as-siyaha ko ya zama azumi ko ya zama jihadi ko ya zama neman ilimi da ba da ilimin sai kuma arruku'u wa sujud sune as asala sai al'amru bil Ma'arufi wa nahyi 'anil munkar sai kuma shibzu sai kuma hibzu hududillah to shin sai mutum ya nan ga baki ɗaya sannan zai zama cikakken muminin da Allah ya sai dukiyarsu da rayukansu magana mafi inganci shine kowa akwai kasan da yake ɗauka Mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari a mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ba wa sahabbansa labari yake cewa a aljanna yana da ƙofofi da yawa akwai wanda za a kira shi ya shiga ta ƙofar sadaka akwai wanda za a kira shi shiga ta kofar sallah akwai wanda za a kira shi shiga ta kofar jihadi sannan akwai wanda za a kira shi ya shiga ta kofar kaza sai sayyidina abubakar wanda hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi da imam muslim a hadisin abu hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi wanda Allah ya ce man anfaqa zawjaini min shay'in min al-ashiya'i fi sabilillahi du'iya min babin yani aljanna. mazala ce duk wanda ya ciyar da abubuwa guda biyu a wani babi daga cikin babuka na alkhairi Allah zai kira shi ta kofa daga cikin kofar aljanna ta wannan alkhairi da yake faman kana min ahli salati du'iya min babis sala wanda ya zama shi masallaci ne mai yawan sallah za a kira shi ta kofar sallah waman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad wanda ya zama dan jihadi ne mai mai jihadi a bisa ka'ida ta shari'a a kira shi ta kofar jihadi ومن كان من باب ومن كان من اهل الصدقه دعي من اهل الصدقه kaga maza Allah sai ya raba wanda yake azumi a kira shi ta kofar azumi kofar rayyan sai sai na abubakar ce ya rasulullahi ma ala hadha alladhi yud'a min tilka alabwab min darura to wai ba zai yi a ce mutum akwai wanda ta kowace kofa za a kira shi ba wa hal hal yud'a minha kulluha ahadin ya rasulullah sai maza Allah ce na'am wa arju an takuna minhum ya aba bakari kwarai akwai wanda duk ta kofofin zai zo ya shiga ko ina ana kiransa ina fatan kai ma kana cikin siya aba bakar to akwai wanda za ga abidun ne ta'ibun abidun hamidun sa'ihun raki'un sajidun amirun bil ma'ruf nahin 'anil munkari hafizun li hududillah akwai wanda yake haka to wannan sune as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun akwai wanda zaka ga ya cika shida ya dan samu matsala a biyu haka dai Allah zai mu'amalanci kowa gwargwadon yadda ya bauta wa Allah gwargwadon niyyarsa kuma gwargwadon kyan aikinsa wa bashirul mu'minin yi bushara ga mu'minai to anan sai wata fa'ida fa'ida shine <clears throat> kun san a larabci a rubutun ƙur'ani ba a yin kwama ko an ayi rubutu ayi waƙafi ayi rubutu waƙafi irin na kwama da ake cewa irin kwama wacce ta turanci ba a yi da aka da aka ce a ta'ibuna a magana za ka tsaya kai shuru kuma kowane sai mun tsaya mun numfasa mun yi bayani al'abiduna as-sa'ifuna ar-raki'una as-sajiduna al'amiruna bil ma'ruf amma da aka zo wajen al'amiruna bil ma'ruf da aka zo annahuna sai aka ƙara wawu kun gani ko misa ba a ce a taibuna wal 'abiduna wal hamiduna wal raki was sa'ihuna wal raki'una was sajiduna wal amiruna bil ma'ruf wal nahuna 'anil munkar ba to anan ita wau da kake ganin ta al tana da wato tana da tana da ma'anoni da nau'o'i akwai wawul hal akwai wawul ma'iyya akwai wawul ishba akwai wawul za'ida akwai wawul ataf akwai wawul istinaf akwai wawul rubba akwai wawul jama'a akwai wawul ashabul khams wawu asma'il khamsa akwai wawul qasam akwai wawul jaza to wasu malaman sai suka ce wannan ita ake kira wawul samaniya wato wauce da take zuwa idan aka jero lissafi aka zo kan takwas ko dai a lissafi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai sai a ce kuma da takwas ko da za a ci gaba tara goma sha ɗaya in dai aka kai takwas to sai a sa wawun na aka ce sa kawai sai suka ga sunanta shine wawu samaniya ibn ashur Allah ji kansa da rama yake cewa wa qala jam'un min al ulama'i da yawa malamai suka ce innal wawa fi qawlihi wan nahuna 'anil munkari wawun yakthuru qu'ha fi kalam al-arab inda zikiri ma'dudin samin yawanci a larabci in aka faɗi abu na takwas to a cikon na takwas din sai an sa waudan araba tsakanin bakwai da takwas haka ibn atiya Allah ya ji kansa da rahama ya ambata a cikin ah, al-muharrar al-wajiz ya ambato daga ibn khalawaihi a cikin munazaratihi li abi ali al-farisi wannan ya zo a nan a takwas ɗin sannan ya zo a lissafi ma misali kama a cikin suratul kahfi Allah ce sai ya ƙuluna نعم hasbuk kaga anan salasatun ta aka ce rabi'uhum kalbuhum khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib sab'atun sai ake wasaminuhum tunda aka zo takwas sai a ƙara wawo to kaga wannan tunda an kawo sunayen ba wai jero lissafi akai ba sunayen lambobin aka kawo to haka zalika ko da ma ba a jero lissafi ba ba a kawo sunayen ba idan dai takwas ta zo ko da a ma'ana ne ana sa wawun ɗin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wasiqal ladina taqaw wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al-jannati na'am to kalli balaga ta qur'ani hatta idza ja'uha har sai da muminan masu takawa suka zo aljannar sai aka ce wa futihat ha saboda kofofin aljanna guda nawa ne takwas ne futihat laha abwabul jannati samaniya ko amma wuta fa kofofin ta nawa ne bakwai ne laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum shi yasa da aka ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama wasiqa فتحت ابواب كذا نعم وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها anan kaga anan wa futihat abwabuha can kuma futihat abwaba saboda waccan bakwai ne wannan kuma takwas ne to sai malamai suke ganin cewa inda dai lissafi ya zo kan takwas ko kirge ya zo kan takwas ko ambato ya zo kan takwas to in to ana kokarin araba su da wawun wannan ibn asiya yake cewa ya nakalto daga abu abdullahi al-kafif al-maliki maliki bil qaf ba bil ba ya ce wannan lura ce fasiha ta wa'yansu daga cikin larabawa cewa inda za su kirga za su yi kirgi in an zo kan takwas sai an ƙara wawun kama a ce wahidun isnani salasatun arba'atun hamsatun sittatun sab'atun wa samaniyatun sai kuma a ci gaba tis'atun haka suke yi imam al-qurtubi kuma yace a'a quraishi ne ma ba wasu ba su ne suka saba yin haka a irin yaran a irin tsarin salon larabcinsu to amma duk da haka wasu malaman kuma suna ganin cewa a'a sai dai a nemo wani dalilin amma da za ka bibiya hatta a cikin alkur'anin akwai inda ubangiji subhanahu wata'ala kawai ko'ina ma ya faɗi wawun misali innal na wal muslimatu wal na wal hasbuka zuwa ƙarshe ka ko ina an ƙara wawun wawon. duk da cewa mafi yawanci ma in dai an kai takwas din za ka ga a ƙur'ani ana yin haka kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa asa rabbuhu in tallaka kunna ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai wa kara kagar aka zo ta takwas ya kara wawon ko wa kara da aka sai suke cewa sunanta wawon samaniya to a wasu daga cikin malaman kamar yadda shi ibn ashur din ya tabbatar a cikin at-tahrir wa tamyiz da daga cikin malamai ta'arradu li hadha adh-dhikr imam al-qurtubi ibn atiya ibn ashur da sauran manya-manyan malaman da suke kula da abin da ya shafi a lugha <clears throat> shi yake cewa aqulu kathura al-khawd fi hadha al-ma'na lil-wawi ithbatan wa nafya malamai wasu sun yi tabbatar wasu sun kore wa taujihan wa naqda wasu sun kakka misalai wasu kuma sun warware misalan da wasu misalan da babu wal wajhin shi amma ni abin da na tafi akan sa annahu isti'malun sabitun cewa ya tabbata anai fa amma fil ma'dudi as-samini faqad فقد biha الآيات القرآنية المستدل بها ولا يريبك أن بعض المقترن بالواو فيها ليس samin. amma karka da damu akwai wurin da zaka iya ganin ba haka bane ba fil iddati li anna al ibrata bi kaunihi thaminan fi dhikri la fi rutbati wa amma iqtiran al wawi bil amri alladhi fihi ma'na al thamini كما قالوا في قوله وفتحت أبوابها فإن مجيء الواو لكون أبواب الجنة ثمانية فلا أحسبه فلا أحسبه إلا نكتة لطيفة جاءت اتفاقية وسيجيء عند قوله تعالى في سورة الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وجملة إزواء الشند أبن دي أنبت فما ضد هكا باكو مكارس تفتد وتفائدر دي حكمة لغة ذاك إيتشيوا تنا ديرك سندرين ديسا أكا كاو واو إنا أنا a jimlace je jama'a wayannan sifofin guda takwas ya kamata ka rubuta su a cikin zuciyarka inda hali ka samu wani abu ka zana su da zaka dinga gani shin an hal ana ta'ibun hal ana abidun hal ana sa'ihun hal ana abidun hal ana hamidun lillah hal ana sa'ihun هل أنا راكع هل أنا ساجد هل أنا آمر بالمعروف هل أنا ناه عن المنكر هل أنا حافظ لحدود الله تو إن دي كتك وإنن to lalle bisharar kana cikin su wa bashir sabirin ay wa bashir almu'minin kana cikin mu'minai na haƙiƙa insha Allah Allah ya sa mu dace na'am كان الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم a wannan darasin za mu koyi irin yadda shari'a ta kawo dalili da ƙa'ida ta nema wa mushrikai gafara ya zo a cikin sayuwar bukhari da sayuwar muslim da musulun imami ahmad da al-musannaf na abubakar ibn abi shaiba al-imam ibn jarir tabari ya fitar a cikin tafsirinsa ta hanyoyi daban-daban wanda a ciki akwai ta hanyar sa'idu ibn al-musayyib daga babansa al-musayyib ya kuma zo ta wata hanyar daban wacce take ba da labari da kuma istar rasuwar abu talib baffan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa <clears throat> lokacin da mutuwa ta zo masa to ya zo dab da zai mutu sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya zo ya same shi ya ce masa ya na ka faɗi kalma ɗaya ni kuma na yi alkawarin zan zame maka ma'ana zan tsaya in kare ka da ita a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala <clears throat> wani arwayar imamu ahmad a lafazin imamu ahmad kenan cewa da kalan nabi sallallahu alaihi wasallama wa hu abu jahal mazala sama ya shiga wajen abu talib a lokacin abu jahil yana wurin da abdullahi bin umayya yana dab da rasuwa sai manzo Allah ya ce ya ammu ya baffana qul la ilaha illa allah kace la ilaha illa allah kalimatun wannan la ilaha illa kalma ce uhaju laka biha inda allah ki azza wa jal zan tsaya maka a gaban ubangiji in kafa hujja da ita cewa kai musulmi ne sai abu jahil ya ce da shi da abdullahi bin abi umayya sai suka kalli abu talib suka ce ya aba talib a targhabu an millati abdul muttalib yanzu barin addinin kakanmu za ka yi abdulmutsalif kakanka za ka yi maza ya ne masa magana su masu ne masa magana ne ruwa ya ce falam ya zala yi kallimanihi hatta kala in shay'in kallamahum bihi kamar da ya cika da ita shine ana ala millati abdulmutsalif ni dai na yadda in mutu akan addinin abdulmutsalif sai kuma ya mutu to kaga wannan za su yi wa manzo su ma shamata kenan su masa dariya su masa gwalo to manzala salama sai nuna musu halacci sai ya ce la'astaghfiran na laka ya kalli gawar abu ɗalibin ya ce na rantse la'astaghfiran na allamu lamul ƙasam astaghfiran na fi'ilun mudari'in ne na alfata ya littisalihi bi nunin taukid wannan nunin taukid la'astaghfiran na na rantse sai na nemi gafara laka saboda kai kai zan nema wa gafara malam unha anka in dai ba hana ni aka yi aka ce ka nema ba so sai Allah ya saukar da wannan ayar ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina bai dace ga annabi ba annabi ya ansa alif da lam ko dai dan a game duk wani annabi sai ya zama listighraqil jins ce ko kuma ma kana lin nabi ya zama dukhulun ni ahadi ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ma kana lin nabi na amanu haka bai dace ga muminai ba an yastaghfiru lil mushrikina su nema wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da mushrikan nan kuma makusantan su ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan dalili karara ya bayyana cewa wayannan mushrikan yan wuta ne ba daidai ne annabi yi haka ma'ana ba girman annabi ne ba wama kana istighfaru ibrahim Ali abihi ko annabi ibrahim ma da ya nema wa babansa da zai nema wa babansa gafara da yace la astaghfiranna laka to wannan cewa zai nema masa gafaran ba wani abu ne yasa ya faɗa haka ba illa an mau'idatin kawai dai alkawari ne wa'adaha iyahu huye masa saboda yana tsammanin Allah zai shirye shi kafin ya mutu kenan falamma ta bayyana lahu annahu aduwwul lillahi da ya bayyana ga annabi ibrahim cewa mahaifinsa makiyin Allah ne ya mutu bai yi imani ba tabarra'a minhu annabi ibrahim ya zara hannunsa daga shi ba shi ba shi ko kuma illa an mau'idatin alƙawari ne wa'adaha iyahu yayi masa yawa baban nasa dan ya ja hankalin baban ya musulunta ko kuma saboda illa an mau'idatin alƙawari ne wa'adaha uban yayi iyahu ga annabi ibrahim yake cewa to naji tunda ka matsa zan musulunta to sai baban ya yake musulunta Allah sai ce ta tabayyana lahu annahu aduwwul lillah da bayyana qarara cewa makiyin Allah ne to barra minhu sai ya barranta ga baransa inna ibrahim awwahun halim lalle annabi ibrahim mai yawan tasbihi ne da koma zuwa ga Allah kuma mai haƙuri ne wa ma kana Allah li yudilla qauman ba zai yi Allah ya batar da mutane ba ya bar su su bata ba'da izhadahum bayan gashi ya shiryar da su hatta bayyana lahum ma yattaqun sai ya saukar musu da dalilai na taqwa sai su kibin dalilan sai su kafarta inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah subhanahu wata'ala masani ne na dukkan komai da ka sani inna Allah lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiitu ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir to wannan kadan muka ba a tarjama da sababin nuzul amma insha Allah gobe za mu faɗaɗa bayani akan Abu Talib da bayanin wasu daga cikin asibabin nuzul ɗin da aka faɗa na wannan aya amma muna da ɗan ragowar lokaci kaɗan akwai kaɗan daga cikin jagororinmu na wannan ƙungiya mai albarka da suka kawo mana ziyara ɓangaren social media wanda kullum ina faɗa cewa su ne ƙashin bayan tafiyar da'awa domin Allah subhanahu ta'ala ya yassare mana su dan da'awar ta karaɗe duniya a sauke wa kowa uzuri to komai yana yin kyau ne in ya zama da jagoranci to karkashin wannan kungiya ta mu mai albarka jama'at izalatul bid'a wai iqamatus sunna akwai darakta na social media kuma <clears throat> za mu ce mukaddashi ko kuma daraktar riko na abin da ya shafi media ko director media akwai social media akwai media alhaji ibrahim baba suleiman wanda a cikin tafiyar tasa akwai ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya kuma ɗaliban ilimi sannan masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum alhaji adamu attahiru kebbi wanda kuma mataimaki ne na national director sannan akwai ɗan uwa a sheikh muhammad ahmad wanda shine national general secretary akwai ɗan uwa kuma ɗalibin ilimi aboki shi ma musa h musa national organizing secretary akwai ɗan uwa kaninmu shi ma ɗalibin ilimi kuma matashin ɗan kasuwa kuma darakta na social media na kano state kuma ɗan majalisar shi darakta na ƙasa alhaji awaisu al'arabi fage sannan akwai ɗan uwa naziru ɗan jagale shi kuma mataimakin babban sakatare na ƙasa zan so ko minti ɗaya ne shi daraktan ya gaisa da mutane da suke kallon mu kuma suke jin ma ko ina a duniya ko sallama sai wa mutane a madadinsu alhaji ibrahim baba suleiman bismillah kafin mu zo amsa tambayoyi <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم da farko ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, aka rawa kuma la mun zo wannan wuri ne domin mu ji karatu Allah bai sa motoci sun bari mun iso da wuri ba mu yi nan mu yi nan wata rama mu bata haka da muka samu muka iso a daddafe domin duka mu baki ne kuma haka muka ni ne ma tuko motar amma dai Allah ya taimaka mun karaso Sau da farko muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya babu dama muka saurari wannan karatu mai tarin albarka daga wajen mai tarin ilimi da bincike wannan duka bai wace daga Allah muna godiya ga Allah Allah ya kara ilimi da basira kuma da kuke wannan saurare Allah ubangiji ya ba ku damar aiki da abin da aka ji kuma wannan harka ta ta social media abu ne an fara shi sannu-sannu ga abu ya zama abin da ya zama ya za ka wannan zama da muka yi akwai kusan sama da mutum ashirin da za mu zanna zuwa an jima bayan sallar isha'i duka ya za a inganta abu ne mu haɗa kafaɗa da sauran kafafen sadarwa ta duniya wurin yada addinin Allah musamman wanda wannan kungiya ta jama'atu izalatul bir'a wai kamata sunna take yi da haka ba abin da muke bukata gare ku illa ku taya mu da addu'o'i Allah ya mana jagora a yanzu an kawo lokacin da mutum iya kasar China malam abubakar abdulsalam baban gwale yana tafsiri a nan iya can kan gadonsa iya buɗe waya iya kallo abin da ka kalla a nan gurin ba za ka fi shi ko da sakon ba shi ma da shi ake yi kun ga duka wannan ayyuka na ci gaba shi yanzu wannan an rabu da shi yanzu abubuwan da ake ta kawowa sababbi suna nan tafi kuma za su amfanar Allah kuma ya mana jagora Allah ya muku albarka Allah ya bamu ladan abin da muka ji tare da ikon yi wannan ina ga a takaice akramakallah ya sallaba da zan gabatar kenan assalamu alaikum wa rahmatullah <clears throat> uh, wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu Allah ya saka da alkhairi kuma <clears throat> kamar yadda nake ta faɗa nake sake maimaitawa Allah ya karfafe mu a tafiyar mu ta da'awa da bangaren agaji da kuma bangaren media wanda ba na jin hidimar da malamai suke da ɗawainiyar da suke yi ta haura hidimar da 'yan media suke kullum abin yana bani mamaki sai ga ni da a ce kuɗi ne da ni to wallahi da ina da hanyoyin da na san ana bi a shiga aljanna da yawa daga ciki akwai harkar media kuma yanzu da muke ta kuka muke ta ciwon baki akan cewa an shigo da wasu tashoshi da ba mu yi na'am da su ba Ni nisan ban ga laifin tashoshin nan ba fiye da yadda nake ganin laifinmu duk abin da wata tasha ta yi tsayawa ta yi ta hana kanta bacci ta saka kuɗi ta inganta abinda mutane suke bukata kuma la'alla mu muka tsokano su muka buɗe tashoshinmu na addini domin yi atakin ɗin su kenan su kuma sai suka yi mana abin da kira counter attack to mu ma still za mu iya musu counter attack ɗin mu inganta tsarin medium alhamdulillah yanzu ana samun ci gaba da taimakon Allah kuma wasu daga cikin masu arziki sun fara gane cewa ga wata hanya ta investment abin nan sai da wayoyi ake yi ba dai kalkaluma aka buga ba amma a bisa hasashe na da nayi sama da kaso 95 bisa 100 na 'yan midiya kowa da wayar sai yake yin amfani don haka gwargwadon arzikinsa gwargwadon jauda da kyawun wayarsa sannan kaso tara bisa ɗari wannan a bisa hasashe na dukkansu skills ɗin da kansu suka nemo la'alla 'yan kaɗan ne za ka iya gane cewa ko ta wata hanyar Allah ya suka je suka yi wata daura ko aka biya musu ko wani ɗan midiyan ya faɗakar da su ko wani abu haka amma yawanci kowa da kansa yake zuwa ya koyo skills ɗin ina tuna cikin farkon wanda suka fara samun wayewar midiya akwai wannan bawan Allah a waisu sanda suka fara amfani da manhajar kiwi a lokacin ade kafofin da'awa a najeriya kakaf izala ce take yi ba wata wata ta riga mu hawa inda ake cewa sun fi mawayewa akan intanet mu dai mu muka fara yi izala wannan na magana kano saboda daga kano nake amma na san watakila a wasu garuruwan ma ne yanzu to kun ga yadda al'amarin ya kai da kansu suke samo fasahar to abin da ya fi wannan kuma shine a duk karatu ɗaya irin wannan da wahala kaga an kona ƙasa da giga ɗaya da wahala a kona ƙasa da giga ɗaya kuma sama da kaso 80 bisa ɗari dukkansu ba malaman ne suke ba su ba da kansu suke siya kawai kai dai malami akwai wani wanda ba ma kai ka naɗa shi ba da kansa ya naɗa kansa wasu 'yan midiyan ma ni yanzu ɗan midiya na ma faɗa yake da wasu akan sun za su taya shi saboda shi so yake aljanna shi kaɗai don haɗama ya sami ta kuma ga su mafiya yawancin talakawa ne na a nuna wa sarki to amma tare da haka yau da zan zo in tarar da ba'yan midiya ba zan ce gaskiya a haƙura da karatun saboda ladan zai taƙaita ga iya nan ne ya ka wani lokacin karatun ma ba iya nan kaɗai ake wa ba har da wanda kake sarin suna sauraron ka a can nesa so da haka wannan wata hanya ce ta investment da yawa mutane ba su gane ba wanda baka gaza ba a ce yanzu latest waya latest waya misali a iphone a ce iphone 12 pro max da za a ce a yi a yi a ɗaukar ratun nan da ita kawai ne ce to kai bai sa ba aka ba da ta ka ɗauka ni ba ta wada ita da ke bincike misali in ita ce da ni to amma yanzu wanda za a ce masa a siya a irin karatu irin tab gandai tsabagen san duniya su ma a harkar da'awan ma sai an saka abu mai kwaɗi to akwai wanda da ita suke yi ko baka je ka duba ka ga kwalitin bidiyo din ina so wannan bayanan a natse su ko Allah zai sa wasu su faɗaka gadget kawai na ɗaukar irin wayannan abubuwan na streaming wala an ka miliyan ɗaya ba ta haɗa maka su masu kyau ba to da yawa joint effort ne tsakanin malaman da su masu ɗaukar wani lokacin 50-50 wani lokacin 80-20 wani lokacin 70-30 da aka ina ga muna tauye musu haƙƙinsu ma wajen ta yi musu addu'a a wuraren karatuttuka da yawan ma ba abin da yake haɗa ka da su sai a wajen karatun a tashi ma ka ce ma wani mun gode ala zaka are sai gobe dama magana shi zai kawo kansa wanda yana cikin larura ta tilasta waje shi zai zo da kansa yi kuma iyakaci dai kawai kana bukatar sanarwa ko wani abu ka buga masa wani lokacin karatun da zai zo nan ɗin ma misali ya taho yanzu ko ko masallaci ne wani lokacin idan za su yi budget ɗinsu na abubuwa ba sa ma tunanin wani dan midiya ko tafsiri za a zo su shi kenan alaran ma tura masa wani abu ya ɗan bawa iyalinsa a gida a shi ko malam a tura masa wani abu ya bawa iyalinsa a gida wannan akan yi haka alhamdulillah amma dan media akwai wurin da wallahi dan midiyan da kansa zai kawo kansa ya sponsor din kansa inda zai dinga kwana ma shi zai nemo wannan abin yana tayar min da hankali in na auna na gani talaka ne ba zan iya maganin wannan matsalar ba kuma korafi da roƙo suna cikin abubuwan da suke komar da mu baya shi yasa sai a kame baki a shiru ma ba ma a magana akan matsalar tunda a hakan Allah yana ba da ikon su kansu watakila sakamakon wannan hidimar da suke sai Allah yake azurta su da abin da za su akwai wanda watakila ba dan yana wannan din ba kudin motar ya zo karatu ma ba zai samu ba to gaskiya da wannan nake kira zuwa ga masu hali dan Allah dan girman Allah ku haɗa kai da malamai da 'yan midiya a kan ya za a inganta ɗaukar irin waɗannan karatuttukan li'an yi hadi Allahu bika rajulan khairun laka min humrin ni'am Allah ya shirya da mutum ɗaya saboda kai wani kawai ya ji wata na ko yadda za a gyara wata farilla ko yadda za a bar wani saɓo ko yadda za a inganta wani abu na rayuwa ya ji kuma ya zama malamin ne faɗa kai ne sanadiyar yaɗawa wallahi ladan da zaka samu a wurin Allah wataƙila gaba ɗaya sallaka kama ba za ta baka shi ba to dan Allah jama'a a shiga ai investing a harkar media a sai kyamarori na ɗauka a sai wayoyi masu kyau a sai computers ga sunan latest computer yanzu an kai ko i9 yadda gidajen tv suke ingantawa yaran nan namu suna da fasaha kamar aljanuwa ka suke a farid yaro zai rabba dare ya yi abin da baturan da ya kirkiro abin ma iya abin da zai kenan shi kawai abin da ke bukata support to a ringa tura su training alhamdulillah kungiya tana kokari kuma ana ƙara gaya mata kuma ya kamata ta ƙara zage dan tsibi kamata a ce a shekara yan media ba su da wata tamina da wani workshop da wani round table discussion da za a yi musu ba saboda ƙara inganta ayyukansu saboda suna ayyukan da na kamfanin nuka ma ba su yi a dinga sai musu data a ɗan dinga tallafa wa rayuwarsu idan za a tuna malamai da alarammomi a kuma tuna da 'yan midiya da 'yan agaji su ma da su rayuwar take tafiya Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah ka sa ba abin da za ba su yarda da shi sai aljanna kuma Allah ka sauƙaƙe musu rayuwarsu duniya da lahira to mun ɗan cinye lokaci amma ko minti goma mai amfani da shi ma amsa wasu daga cikin tambayoyi wani ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta anan menene matsayin zato na sharri game da dan uwa musulmi bai halatta ba ubangiji ya ce walaula istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan me yasa da suka ji sharrin ba za su wa kansu alheri ba su wa yan uwansu musulmi baya halatta ka yi mummunan zato ga dan uwanka musulmi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Abu Huraira wanda bukari da muslim ya rawaito suka ce iyakum wazzan fa inna dhanna akdhabil hadith ahir ɗinku da zato zato shine mafi ƙaryar zance alhadith wallahu ta'ala a'lam salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya taimaki malam tambaya ta nan ita ce kamar haka malam me hukuncin wanda ya manta yayi sallah da wandan da janaba ta same shi in dai mani ne a jikin wandan mantuwa kai sallah da shi ba laifi amma dai in kana sane ne inda yadda za ka yi ka wanke don ka ƙara inganta gana waka da ubangiji ba wai don maniyin irin ɓawonsa baya bari a sallah a na na sha tace ina wanke shi a jikin manzo sama ko in kankare shi a jikin manzo ko in bare shi a jikin tufafin manzo Allah sama kuma ya fita je sallah ko lokacin tace kuma ina ganin shacin sa assalamu alaikum tambaya ta anan shin game da zakatu alfitar ina iya bada kuɗi a madadin mudannabi to matsala ce da malamai suka yi saɓani malik da shafi'i da imamu ahmad sun tafi akan cewa ba za a ba da kuɗi ba tunda manzo Allah ya san da kuɗin kuma a lokacin akwai kuɗin amma manzo Allah ya ce a ba da abinci kuma sannan a cikin hadisi Abdullahi dan Umar ya ce tu'matan lil masakin ko lil fuqara dan ya zama abinci wani an ka bashi kuɗin ba zai sai abincin ba kuma cikin hikimar ta shine dan ya zanto muskinai sun samu abinci ranar sallah to kuɗi kuma watakila wani zai je biya bashi ne kaga bai ci abincin ba to amma imam abu hanifa yana ganin za a iya bayar da kuɗin a haka ni shaksiyan a ra'ayina ina tare da jumhur gaskiya ba na gani ni a ra'ayina ba na ganin halaccin ba da kuɗin saboda hujjar da jumhur suka kafa hujjar ita ta fi mun ƙarfi amma kar a yi mamaki malamai masana ƙwararru su ba da fatawar ana iya ba da kuɗin kar a ce musu jahilai wannan matsala ce da malamai sun tafi a kanta kuma watakila su suna ganin cewa yin hakan sun kalli makasid manufa ce ai kudin ma zai mafi amfani kuma amfanin ake so ya isa to amma dai ni a fahimta ta kuma ni ma ba wai na gina ta ne akan ra'ayina ni kadai ba duba da abin da malamai suka rubuta takaita akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya din yafi wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam ilimi mai albarka malam a taimaka a yi min ƙarin bayani akan salatu tasabi wannan za ta ci lokaci ba yanzu ba salamu alaikum Allah ya ƙara mana ƙarfin imani da ikhlasi amin tambaya ta ita ce malam ina son na yi istikhara akan mata guda biyu malam ina son ka yi mini ƙarin bayani shin kowace sai na yi sallah daban-daban yawanci mutane yau su fahimci ce istikhara wasu sun mai da ita kamar wani bokanci bokanci abinda ake nufi da istikhara shine roƙon Allah ya sa duk abin da za zaka yi ne mai alkhairi ya maka zaɓi. to sai zanto kuma ma an samu lasisi annabi ya koya musu a cikin hadisin Jabir ga yadda za su to sai ka yi wannan in kai kuma ba wai shar'i ne in kai dole sai ka ji abin ya kwanta ma a zuciya kawai in kai istikharar Allahumma inni astakhiruka bi ilmika izuwa ƙarshe ka gama da kai sallah raka'a biyu ta nafila kuma kai addu'ar lokacin da ka zo ma cewa in kunta ta'lamu anna hadha al ba sai ka faɗi sunan al'amarin in ka halarto a zuciyarka ma anna hadha al-amra kawai ka hango waccan ta can unguwar da waccan ta can unguwar to shikenan magana ta in kuma kaga kana da ƙwarin larabcin da zaka iya hadawa kace anna hadha al-amra a'ani auren wance ko wance wanda kuma unnecessary ba dole ba ne da kaga a cikin fitnul mutum an ce sai an sa in bracket ma ai aka samu ana ba wai nassin hadisin ba ne an na hada al'amura khairun lifidini in Allah ya ga dama cikin ikonsa tun da wuri sai ya sa ma nutsuwa akan abu ɗaya wani lokacin dama kuma kana da nutsuwan ma kan ka shiga istihara ba abin da zai canja kai dai kawai ka jira da wahala kai zaɓin da ba shi ne na alkhairi ba shi ne ma'ana istihara Allah ya sa mun gane sai wani ɗan uwa ke cewa uh, please malam my question is on contract in a situation whereby where you got to supply a company let us say diesel and the people from inside the company would tell you that they have their own cart in it that on paper you will supply 100 liters but in reality you supply 90 liters so that 10 liters would go to those people inside in this case what should one do reject the contract or take take it and do it the way they want because if you don't take it they will get someone to do it so what is the wrong with getting someone to do it? Is it compulsory for you to partake in that contract? It's an optional. And don't be afraid of poverty. Allah subhanahu wa ta'ala will sustain you and provide for you what is better. So you better be dutiful to the commandment of Allah. You better follow the sunnah, follow the kitab and sunnah. This is rishwa. It's a bribe. and if you go through it, if you do it, Allah subhanahu wa ta'ala will definitely punish you. So you better abstain from it, leave it. That is the commandment of Allah and that of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Uh, tambaya ta ƙarshe assalamu alaikum wa ta'ala barakatu Allah ya ƙara wa malam lafiya da ikhlasi ina da tambayoyi kamar haka ina son malam yayi min ƙarin bayani akan haruta da maruta ta wannan sai wani lokacin na biya matsayin musulunci akan bayanin da nake ji cewa girgije da ruwan sama suna fomin daga koguna na uku malam me hukuncin wanda ake binsa azumin ramadan na shekarar da ta wuce bai gama rama ba to ina ganin shawara saboda bayanin zai ɗau lokaci yau kuma a mana abubuwa mun yi <clears throat> bbc yau masu sake gayyatar mu kuma karfe hudu ne daidai zuwa karfe hudu da rabi sashe ta yasa ban ma iso masallacin ba sai kusan da arba'in yanzu kuma gashi mun dan lokaci bai kamata mu huce mu shida ba saboda akwai wanda suke na nisa domin sallama mutane tafi in Allah yadda na yi alkawarin zan amsa wa'annan tambayoyin kuma dai ana watsawa hatta tambayoyin da ake amsawa da malam su malam malam suleiman su ne musu unwani suna rubuta musu adireshi da kuma bayanai masu so sai su bibiya a shafuffukanmu insha Allah tabaraka wata'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله منا روقنك منا كسكنتر da kanmu a gare ka ya ubangiji Allah ka karbi ibadunmu Allah idan ka hukunta cewa wannan dare shine daren lailatul qadar Allah ka datar da mu ya Allah rauninmu Allah Ubangiji kada ka dube shi Allah ka rangwanta mana Allah ka rangwanta mana Allah duk abin da muka gabatar na saba maka Allah mun saba maka ne ba don mun zaɓi shaidan a kanka ba Allah mun fi son ka kai muke so Allah mun ƙulla gaba da shaidan yana rinjayen mu saba maka Allah ka yafe mana Allah ka kafarta mana ya ubangiji abin da muka yi na ibada da bauta wanda zai kai mu zuwa ga yardarka Allah ka dube mu da rahamarka da jin kanka da tausayinka ka ba mu yardarka Allah ka sa muna cikin bayan ka yan aljanna ya ubangiji Allah karka shigar da mu wuta Allah kai ka halicce mu ka san ba za mu iya jurewa azabaka ba Allah karka azabtar da mu ya ubangiji ka sa ranar mutuwar mu ta zama ita ce mafi daɗi mafi kyawu mafi alkhairin rana a gare mu ya ubangiji ka sa kaburburan mu ta zama dausayi da fadama na aljanna ya ubangiji in ka tashi bayinka ka sa muna cikin bayinka da za ka yi musu inuwa ya ubangiji ka sa muna cikin wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba Allah duk wani bakin ciki na duniya da damuwa Allah ka raba mu da shi Allah muna neman ka daga talauci Allah muna neman ka daga tsiyacewa Allah muna neman ka rashin lafiya Allah muna neman ka daga cutuwa Allah muna neman ka daga kufurci ya ubangiji duk wani mai sharri da zai nufe mu da sharri Allah karka bari sharrin ya same mu ya ubangiji kai mana katanga daga dukkan wani sharri Allah kai mana katanga daga dukkan wani sharri ya ubangiji bayin ka ne mu masu nema a wurinka ba wani wanda muke kwantar da kanmu zuwa gare shi sai kai kadai ya ubangiji Allah ka bamu Allah ka ƙara mana Allah kar ka tauye mana Allah kar ka rage mana ya ubangiji Allah ka bamu Allah ubangiji ka bamu cikin sunayenka akwai mai bayarwa Allah ka bamu Allah kai ne mai kyauta mai ƙara kyauta Allah kai mana kyauta kai mana falala ya Allah muna roƙonka masu fama da matsala ta bashi Allah ka biya musu ya ubangiji masu fama da matsala da damuwa ta haya Allah ka yaye musu ya ubangiji masu fama da matsala ta rashin samun rabo da suke nema Allah ka ba su masu neman 'ya'ya Allah ka ba su Allah muna roƙonka akwai 'yan uwanmu da 'ya'yanmu da ƙannanmu da almajiranmu mata wayansu 'yan mata ne sun kai shekarun aure wasu zawarawa ne mazajen sun mutu ko sun rabu da mazajen Allah muna tausile kyawawan sunayenka Allah ka haɗa su da mazaje na gari. ya ubangiji samarinmu da mazajenmu da suke neman sana'a ubangiji Allah ka ba su masu neman aiki da neman matsayi da ƙarin girma a wuraren aiki Allah ka ba su ya ubangiji kuma ka ba su mata nagari duk masiba da take faruwa ta taɓa da tarbiyya Allah ka kare mu Allah ka kare mu ya ubangiji muna roƙonka muna ƙara roƙonka muna nanatawa Allah ka saukar mana da aminci a cikin ƙasar mu Allah ka saukar mana da aminci a cikin ƙasar mu masu tada ƙayar baya da ƴan bindiga daɗi da masu kama mutane da garkuwa da mutane in masu shiryuwa ne Allah ka shirye su ya ubangiji idan ba masu shiryuwa bane Allah ka saka mana zaluncin da suke mana Allah ka yi mana maganin su Allah ka shiga tsakaninmu da su ya ubangiji Allah ka shiga tsakaninmu da su hukumomin da gwamnatocinmu Allah ka sanya musu adalci a cikin zukatansu Allah ka sanya musu tsoronka wajen jagorantarmu Allah ka ba su hikimar da za su jagorance mu da ita azzaluman cikinsu ubangiji Allah ka shirye su wanda ba su shiri ba Allah ka yi mana su kuma ka saka mana danne haƙƙinmu da suke yi mu kuma talaka Allah ka ba mu ikon yi musu da'a da biyayya Allah ka kyautata tarbiyyar mu ka inganta ta Allah ka shirye mu ka shirye matayenmu Allah ka tsare mu ka tsare matayenmu Allah ka tsare mu ka tsare ƴaƴayenmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد wayannan baki da suka kawo mana ziyara ubangiji bayan ka ne su biya musu bukatun su Allah ka san abin da suke so Allah kai musu Allah ka mai da su gida lafiya Allah ka ba su ladan da kake bawa bayan ka wanda suka kyautata Allah ubangiji ka sanya musu hikima a cikin zukatansu Allah ka karfafe su subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum